واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين kuma ka ambaci annabi Ismail da annabi Idris da annabi Zulkiflu ya kai wannan manzo kowanne daga cikinsu ɗaya ne daga cikin masu haƙuri akan bala'i da tsayuwa akan duk abin da Allah ya ɗora masu su aikata.